Kawai yanzu dai adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a najeriya sun kai 151 a wata sanarwa da cibiyar da ke yaƙi da cututtuka masu bazuwa a najeriya ta fitar ncdc ta bayyana cewa an samu sabbi guda tara daga jihar osun yadda biyu daga jihar edo sai kuma ɗaya daga jihar ekiti kuma tuni aka sallame mutane tara da kuma guda biyu suka rasu a sanarwar da ta fitar cibiyar da ke kula da cutuka masu yaduwa a najeriya ta bayyana cewa jihar lagos har yanzu ita ce ta daya inda take da marasa lafiya 82 sai birnin tarayyar najeriya abuja da ke da 28 a yanda jihar osun kuma ta kasance ta uku da mutane 14 da ke dauke da wannan cuta ta coronavirus sai kuma jihar oyo mai mutane takwas sai jihar ogun da edo da kowanne ke da mutane mutane hudu sai kaduna da ke da mutane uku inugu bauchi ikiti na da mutane biyu yayin da jihar rivers da benue ke da ɗaɗɗaya kowannen su a ganawar da ya yi da manema labarai a abuja ministan lafiyar najeriya dr osage hanari ya bayyana cewa yanzu haka dai an samar da wani asibitin gaggawa a birnin abuja da zai ɗauki mutane marasa lafiya dubu ɗaya kuma yake kira ga sauran jihohi da su tashi tsaye wajen samar da irin waɗannan cibiyoyi na kwantar da marasa lafiya na gaggawa wanda kuma ya ce tuni gwamnati gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamiti da zai duba irin wayannan cibiyoyi da za a kafa domin tabbatar da ganin cewa sun dace da ka'idojin lafiya ta duniya to identify and establish isolation centers for treatment of mar har yanzu dai dokan nan da shugaban kasa muhammadu buhari ya sa a jihohin lagos da ogun da kuma tarayyar najeriya abuja na ci gaba da aiki wato na hana zirga-zirga kenan a kokarin da gwamnati ke yi na dakile bazuwar wannan cuta to koya al'umma ke ganin wannan mataki tambayar kenan da na yawa dr bashir yan kuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina muna da kwararru likitoci muna da kwararru masana harkar lafiya muna da kwararru waɗanda suke wannan gefe amanar wannan al'amari yana hannunsu mu bi umarninsu mu bi shawarwarinsu mu bi shugabanninmu a kan abin da waɗannan mutane suka ba da wato ainihin shawarwari zama a gidajenmu keɓewa rashin cakuɗa da juna rashin cakuɗa da al'umma don amfanin kawukanmu ne ba sai an ce mana mu yi ba a'a tun da an gaya mana ga aibin ga illar to ko da an sake mu a ƙashin kawukanmu mu ɗauki matakai domin amfanin ilimi aiki da shi. Babangiji Firin Amurka daga Najeriya.